ونفخ في الصور فإذا هم من ila rabbihim ربهم ينسلون aka yi busa ta biyu a ƙaho domin tashi bayan mutuwa sai ga su gaba ɗaya suna fitowa daga kaburburansu zuwa ga Ubangijinsu suna sauri don yin hisabi da sakamako.